Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Da fatan an yi hutun ƙarshen mako lafiya. Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. a kan mitoci 25 da da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarau kimiyya da kuma niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. Sannan za a iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Zahra Aminu Fage. litinin goma sha tara ga watan fabrairu na shekarar 2024 shirin yau da gobe zai leƙa najeriya tare da wakiliyar murƙayya basha inda a yau shirin namu zai tattauna akan yadda tsadar rayuwa ke shafan matasa da kuma ƙalubalen da suke fuskanta wajen ilimi da kuma masu ƙananan sana'o'i a rayuwarsu ta yau da kullum sannan za mu leƙa zauren girke girken mu sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. Masu sauraro ku da warhaka barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon zango na shirin yau da gobe. Shirin da ke zo muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sunana Rukayya Basha. A cikin shirin namu na yau za mu tattauna ne akan yadda tsadar rayuwa ke shafar matasa da yadda hauhau farashin kaya ke zamo masu wani kalubale a rayuwarsu ta yau da kullum. kamar yadda rahotanni ke bayyana cewa yanzu a najeriya ana fuskantar kalubalen tsadar rayuwa da kuma matsin tattalin arziki to masu sauraron mu bangaren da za mu tattauna kenan a cikin shirin namu na yau da gobe inda za mu ji yadda matasa ke fama da wannan yanayi na tsadar rayuwa da kuma irin dabarun da suke yi domin magance matsalolinsu na yau da kullum sai ku biyo mu don jin yadda tattaunawar namu sai kasance. To bakin namu na yau za mu so kowa ya gabatar da kanshi. Sunana Bilkisu Labar. Sunana Saratu Uwais. To a matsayinki na matashiya shin ta yaya wannan tsadar rayuwar ya shafe ki da kuma wato harkokinki na yau da kullum? Eh to gaskiya sai dai mu ce alhamdulillahi kawai. sai hamdala amma gaskiya tsadar rayuwa ta taba mana rayuwa ba kaɗan ba musamman ta ɓangaren sana'a da karatu don um, maganar da nake faɗa miki yanzu sana'a ta ma wallahi barin ta na yi na jima ban taɓo ta ba ina sana'ar masa da sinasir amma yanzu kusan zan iya ce miki ya kai sati biyu ko uku ma ban yi tunanin yin masar ba saboda komai ya sauya kuɗin da za zaki amfani da shi ki tafi kasuwa ki yi cefani yanzu ya ninka ya ninka na da hmm. bayanin da nake miki kamar watanni biyu zuwa uku da suka wuce za ki iya kudin da nake amfani da shi kamar dubu ashirin da biyar ko talatin ne ce fa wallahi yanzu dubu hamsin ma in na faɗa miki na kai kasuwa ba zai ba za su yi min mm. wannan irin wannan sayayyar ba saboda komai ya ninka kudin shi na da idan kika zo zancen siga da ita kanta shinkafar da kike amfani da ita wajen sarrafa masar sun ninka kudin su man gyada ma kayan miya nama da sauransu komai ya yi tsada duk abin da kika sani a kasuwa eh. kike saya kike iya amfani da kuɗi dan daidai ko wani kike iya mm. saya da shi gaskiya yanzu ba komai ya sauya ba haka take ba To kamar yadda kika faɗa kina sana'ar masa a kowa da yanayin yadda yake bi wajen yin sana'an shi. Ke kina yin sana'ar taki ta masa a gida ne koko kina da shago ne koko dai kina sa ma yara su yi talla ne ya ne al'amarin yake a wajen ki? he eh, to falillahi alhamdu yanzu kin san <clears throat> komai ya zo da sauki akwai yanar gizo sabida haka ta nan nake iya samu na postin na dora status <clears throat> duk wanda yake bukata. gaskiya based on order ne idan kana so sai kai magana against kaman gobe haka ko jibi sai saboda a san da kai gaskiya order nake yi ba wai talla bane ko kuma a gida ko ina da shago ba a'a to kamar mutane adadin mutane nawa ne kike samu suke siyan wannan masan a da eh to kin ga kamar da nakan samun mutane kamar goma sha biyar ashirin a rana fa ko ma fiye da haka wani ma za ki ga mutum ɗaya zai iya cewa yana son kamar takeaway biyar haka ko na mutum uku ko hudu ko sama da haka mm. amma yanzu gaskiya ya sauya yanzu idan na ɗora ma akan status dina ba lallai na haɗa mutum goma ba ma eh. bare har na samu yawan adadin mutanen da nake samu a da. To kamar riban nawa kike samu a baya an kuma yanzu riban nawa kike samu a wannan lokaci da komai ya canja eh to gaskiya kin san um, yanayin kuɗin da ka fitar ne yanayin da kuma yanayin adadin abin da ka sarrafa shine kawai zai determine irin um, wannan ribar da za ka samu to ribar naki ya kin samu ci gaba ne koko yayi baya gaskiya yayi baya ba kaɗan ba ma mun gode wa Allah amma gaskiya yayi baya To kaman cinikin nawa kike yi kafin wannan tsadar rayuwa yanzu kuma fa? Eh to gaskiya a da um, kwanaki can nakan samun misali a rana nakan samun cinikin dubu ashirin ko ashirin da biyar wani lokaci kuma gaskiya baya kaiwa haka wani lokaci kuma idan Allah ya taimaka ya kamfin hakan. Mm. Amma yanzu gaskiya na ce miki ba na samun zuwa kasuwar bare idan ma na dora ma mutane ba kowa yake ma budewa ba ballantana na samu customers saboda haka ba gaskiya cinikin ya sauya yanzu ba kamar da ba to a menene yayi tsada a kayan sana'arki komai ma wallahi komai ma komai yayi tsada kin ga shinkafa a da ina sayan shinkafa naira a yadda ma take ɗari takwas zuwa dubu ɗaya amma yanzu wallahi tallahi shinkafar naira dubu ɗaya ne da ɗari bakwai zuwa sama har dubu biyu ma nake samu e wani wajen mata fa haka gaskiya to yanzu jarin naki ne bai isa ya sayi kayan da kike sarrafawa ba ko ko dai menene eh to gaskiya kudin jarin jarin yayi ƙasa. kamar yadda na faɗa miki duk kuɗin kuɗin abubuwan da kike saya sun ninka kuɗin su na da To malama Bilkisu muna cikin wani tsadar rayuwa yanzu wanda a musamman ma matasa kuna fama saboda ba watakila ba aiki ko akwai aikin ma akwai sana'a sai kaga komai ya danyi baya. Shin ya kike fama da wannan wato yanayin tsadar rayuwa da muke ciki? E to ni a matsayina na wacce take aiki a yanzu tsadar rayuwar nan ya fi damuna ta hanyar zuwa wurin aiki wato kuɗin da nake kashewa in zo wurin aiki kin ga a misali kafin idan kika ce za ki kashe a sati idan kika ce ki kashe dubu ɗaya a da mm. yanzu ya faka a sati sai ki kashe wurin dubu biyar dubu goma a hankali ki ga yana karuwa yana karuwa mace nama idan kika ce za kika ce ba motar hanya ko za ki hau ba kika ce za ki hau kamar taxi har ko ki bolt to kudin ki a tabbas salari inda ke ansa a wannan kudin hayan a kudin eh, motar nan zai kare bayan ganin kuma akwai abubuwa da ake siya dai na munamu na yan mata dai na yau da eh. kullun zaki siya wancan ki siya wancan to misali yanzu ce ga abu wata ta dora a a status ɗinta ko tana siyarwa ki je ki tambaye ta nawa ne kaza idan har biki in kika tambaye ta za ta faɗa miki kuɗin kaza kaza ne kafin ki je ki ce bari turo min da account number in gashi gashi za ta ƙara ce miki kuɗin ya canza baya ga nan kuma abin da zaki siya ya ciyar da ke mu da muke zuwa aiki zaki a ce ki kashe dubu ɗaya ɗari biyar da ko dubu biyu gaba ki ɗaya abinda za ki siya ki ci yanzu akalla in za ki siya kuɗin abincin da za ki ci da rana kina wurin aiki za ki kashe wurin dubu biyar mm. don ki siya abincin da za ki ci baya ga nan kuma akwai me ake kiran shi kayan da muke siya muke sawa eh. shi ma din yana affecting umma ta wannan hanyar ta inda zaki cire kuɗi abin da da ki siya a tamfa a ce miki a tamfa yake siya ta dubu uku da ɗari biyar ko dubu biyu ko dubu hudu yanzu zaki ga a tamfa ya kai dubu goma kwara ɗaya ko dubu takwas mm. baya ganin kuma ga kuɗin ɗinki su ma kansu masu ɗinkin suna ƙara nasu kuɗaɗen kwarai da gaske komai da komai yanzu ya yi tsada kowa yana kukan wannan tsadar rayuwar da ake fama da shi. To ya sunar ki? Eh, sunana Dr. Fatima Danbatta ina aiki a gidauniyar Medicaid a birnin tarayya Abuja. To masha Allah in muka duba za mu ga cewa yanzu muna cikin wani yanayi da tsadar rayuwa ya yawa a matsayin ki na matashiya shin wani irin hanya kike bi ko in ce ya kika ji kanki a wannan yanayi na sauyin wato yanayi da aka shiga na komai kika taba a kasuwa yana yin tsada kuma in na duba ma zan ga cewa a cikin matan da na yi ta hira da su ma ke yar gayu ce to ya kika samu kanki a wannan yanayi na tsadar rayuwa. To da farko dai na gode sannan kuma gaskiya fi sabilla akwai son yanayi sosai saboda yanzu aka ga cewa a da idan ka zauna idan an biya ka albashi kai dan tunani ka dan ce to wannan zai tafi nan wancan zai tafi nan duka ina isa amma yanzu ka ga duka wani tattalin da kai duka wani tunanin da kai sai ka ga abin baya iya kaiwa gaskiya ana fama da wannan wahala amma ni na kaina abin da na yi kokarin shine na farko dai kin ga yanzu mutum ba zai iya tsayawa da abu daya yake yi ba duk da yake ni likita ce akwai abin da nake yi a gefe saboda idan na bar aiki akwai dan lokacin da nake samu saboda haka ina kokarin yin wannan da in fara samun wani kuɗin da zan iya rufawa kaina asiri da shi banda wannan kuma sai mutum ya zauna ya yi tunani sosai ya zan kashe kuɗi na ya zan kashe wancan kin ga irin wanda zaka shiga kasuwa baka yi tunani ba a da kawai dai a kashe yanda aka ga dama ba za mu iya yin shi ba yanzu a halin zamanin yanzu saboda haka ya kamata a yi tunani a dan bi wannan a wannan yanzu zan yi a wannan ba zai yi ba sai an kara biya na wani albashin zan samu in yi saboda ba kuma ina so gaskiya in ce matasa a Najeriya na san akwai kwazo sosai gaskiya akwai kwazo a dada kwazon nan dai mutum ka samu muna da talent wato baiwa Allah ya mana baiwa sosai a Nigeria za ga mutum daya yana da hikimomi da yawa to yanzu ga internet ma ya zo kana zama a gidanka ta wannan na'ura zaka iya samun kuɗi da zai shigo maka da zai taimaka da bukatunka so don Allah matasa a yi haƙuri abin ba daɗi amma a ƙara hazaƙa a samo hanyar samu daban-daban. To kin ce ke likita ne kuma akwai wasu dabaru da kike yi domin ki magance matsalolin ki na yau da kullum shin ko za bayyana mana wani irin dabaru kike saboda ga ke ma dai an dama da ke a wannan tsadar rayuwar da ake ciki. ciki e to ba matsani likita ce amma ni kuma rubuciya ce akwai blog sosai ba zan kira sunan su ba dai amma akwai blog din nake musu rubutu ta wannan hanyar ina ƙara samun wani abin na kuma banda haka akwai rubutun ni kaina da nake yi kamar na su project da sauransu ana biya na kuɗi saboda da zama na ga cewa eh, likita ce amma ina da na ga kamar Allah ya yi min baiwar iya rubutu ina da wannan basirar kuma ina dan bai wanda ma kuma zan iya magana irin a taro haka su abubuwan da nake kenan a gefe suna dan taimaka min akan albashin da nake to wani irin kira ko shawara zaki ba matasa irin ki domin su ma su tashi don aka zauna haka dai abin ba zai yi kyau ba a yi haƙuri a yi haƙuri a ƙara hazaƙa a nema a nemi na halal za ka ga cewa idan dai kai ƙoƙarin da niyanka insha Allah in dai niyanka neman na halal in ne to Allah zai kawo hanya so daga a yi haƙuri a tunanin bai wanda ake da shi a nemi dabaru Allah ya taimaka. Masu sauraron mu kada da ya kushe afa shirin yau da gobe ne ke zo muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. in za mu je ga hutun takaitaccen lokaci, kana muka dawo, shirin namu zai dora. talla yanzu kuma bari mu leƙa ɓangaren maza mu ji me za su faɗa game da tsadar rayuwa da ake fama da shi. Sunana Muhammad Muzammil Bashir wanda nake nan jihar Kano nake bautar ƙasa. To, wannan hali da muka tsinci kanmu a ƙasar nan na tsadar rayuwa hali ne da ya shafi kowa da kowa, kama daga kan talaka har mai kuɗi. Ballantana kuma ni nan da na bar garinmu na zo wani gari domin bautar ƙasa. yanda na yi tunani shine akan in na fara sabis a kuɗin da gwamnatin tarayya za ta na bamu ya kai na rike kaina na siya abinci sannan na ɗan taimakon yan uwa da abokan arziki har na ɗan ajiye biyar da goma wanda zan yi wani abu bayan na gama sabis amma hauhawar farashin kayan masarufi kama daga kan abin da ya shafi kayan abinci zuwa kayan mu'amala na yau da kullum ya mai da tunani na na fara mai malejin kayan abincin da zan saya domin abin da zai siya ma kayan abincin dubu goma da yanzu ta kai ta kawo sai dai dubu ashirin ko ma fiye da haka ta saye shi to wannan hali ya sa abin da mun tsinci kanmu a wani hali na matsi na kakani kai na bayan da muka iya sai dai muna dan daddafawa a rayuwar nan mutum ba zai ba zai tafiyar da rayuwarsa kamar yadda ya saba ba wanda ni na sani da dama daga cikinmu da 'yan uwana kufofi masu bautar ƙasa wanda ba kowannenmu ne yake iya cin abinci sau uku a rana ba hasari kusan mafi yawancinmu za ku game sau biyu muke cin abinci a rana wasu ma sau ɗaya ne haka za su yi maleji su ci sau ɗaya sai ɗan wani abu da in sun ɗan fita waje wajen aiki za su daddafa su ci sannan me sai su dawo haka su kwanta su bacci to ba komai ne ya ja wannan ba sai me hauhawar kayan farashin kayan abinci don yanzu za ka iya zuwa kasuwa siyan kayan abinci da safe ka ji farashinsa kaza amma in ka koma da yamma za ka ji me an faɗa ma wani sabon farashi wanda ya ƙaru to wannan hali ne gaskiya wanda ya samu ba ni kaɗai ba har da 'yan uwana abinan wanda suke bautar ƙasa da kuma sauran mutanen ƙasa baki ɗaya muka shiga matsi na rayuwa sannan a matsayina na wanda yake bautar ƙasa duka duka gwamnati abin da take ba mu dubu talatin da uku ne to a dubu talatin da uku nan ba karuwa take ba haka take tun san da muka fara sabis kuma gashi har mun kusan gamawa amma dai a hakan take amma kuma me kullun kayan abinci da kayan masarufi na rayuwa karuwa yake tashi yake a yanda ka san shi za ka iya zuwa siyan abu yanzu gobe ya canja ko kuma an jima ya sanja to wannan hali gaskiya ya sa na shiga wani matsi wanda inda ba don wasu 'yan sana'o'i da nake ba wanda dama na koya tun da dan buga-buga na yau da kullum a matsayina na wanda yake hidima ta aikin kwamfuta na dan fita je samu wani waje a dan musu aiki su biya ni to in ban da irin wannan kananan sana'o'in ban san wani hali zan tsintsinci kaina ba to ina kuma ga wanda shi duk ba shi da wannan sana'ar ko kuma in yana da sana'ar da zai yi an kai shi can cikin ƙauye bai sanya zai tafiyar da rayuwarsa ba ko kuma me ba da za a yaje wannan sana'ar ya muke tunanin zai tafiyar da rayuwarsa gaskiya hali ne da me ya kamata a sake duba a duba a ga wasu hanyoyi za a kawo wanda me za a magance wannan matsala ta tsadar rayuwa da muka tsinci kanmu. To yanzu kuma mu garza ya ga masana tattalin arziki domin jin irin shawarar da za su baiwa matasa game da halin tsadar rayuwa da ake fama da shi ta yadda za su taimaka wa rayuwarsu. A masanin da muke tare da shi a daidai wannan lokacin shine Ali Usman Jibo, masanin tattalin arziki kuma malami a makarantar koyar da malamai da ke jihar Jigawa. To malam, bismillah a ba matasa shawara. to malama raƙayya matasa a najeriya fa suna cikin wani yanayi domin matsi na tattalin arziki da ake ciki ya shafe su sosai duk da ba su da nauye-nauye a zahirance kenan amma in muka duba yanayin yadda rayuwar take akwai matasa da dama wanda su ne suke rike iyayensu a halin da ake ciki ita najeriya ƙasa ce wadda mafi yawanci goban an gurɓata ta ba ta da kyau za a samu magidanci saboda kunci na rayuwa akwai rashi na lafiya da sauransu wanda 'ya'yansa ne suke taimakawa wajen rike ko daukar nauye-nauye na wannan gida a najeriya ne za mu ga yara ƙanana waɗanda ya kamata a ce suna ajin farko zuwa na biyu na uku ko sauran azuzuwa na firamare za a gansu suna tallar ruwa a gefen titi da sauran sana'o'i eh, na wahala domin su ga sun taimaka wa iyayensu saboda haka a matsi na tattalin arziki ya shafi matasa a najeriya ɗari bisa ɗari waɗannan matasa in muka duba chata ta matasa ta afirka kusan ana za mu iya cewa mutane ne wanda suke daga shekaru 15 zuwa 35 a wasu nukaulin kuma daga sha 18 zuwa biyar to kuma menene dai waɗannan su ne waɗanda ake kira matasa kuma muka duba najeriya ƙasa ce wadda take tafi kowace ƙasa yawan al'umma a nahiyar afirka sannan matasan najeriya sun haura ko kuma sun kai akalla miliyan 60 zuwa sama wanda najeriya mu ne na shida a duniya a kasashen da suke da yawan matasa kuma in muka duba gudunmawar da matasa suke bayarwa a sauran kasashe za mu gane duk ƙasar da ta yi watsi da talaka to nan kasa za ta samu rashin ci gaba mu ɗauki america ko sauran ƙasashen europe duk matasan da ake da su a duniya yanzu to za a ga suna taimakawa kasar su ne wajen ci gaba akwai misali da dama su mark zuckerberg nan duk suna matasa suka zo yadda suka zo suna kuma da yawa saboda haka matasan najeriya suna cikin wani yanayi kuma wannan matsi na tattalin arziki ya shafe su ba su da aikin yi bayan wani rashin aikin yi shi kansa ilimin da ake bayarwa da yawa ma masu da kuɗin da za su je su ah, sama wa kansu ilimi duk in muka shiga makarantu musamman na gaba da secondary za mu ga matasa da yawa su ne suke ɗaukar nauyin kansu kuma bayan wannan akwai shi kansa orientation ɗin wayar da kai ma a cikin kasar shi ma eh, ya yi karanci saboda haka matasan suna buƙatar ma a ƙara wayar musu da kai akwai matsaloli da dama ba isasshiyar lafiya bayan ba isasshiyar lafiya rashin wannan aikin yin da damar maki na aiki ko dama ta koyon sana'a ta kan jefa su halin kakanuka yi wani ya shiga harkar shaye-shaye sace-sace hanyar daba da sauran ah, matsaloli makamantan irin wannan saboda haka matasa a najeriya matsi na tattalin arziki ya shafe su sosai kuma matsalar tattalin arzikin ce ma ta ƙara jefa matasa a cikin wannan yanayi da ake ciki domin da tattalin arzikin najeriya ya wadatu ko kuma an sake shi ta inda zai iya shiga ko ina da ko ina rayuwar ta kyau to da matasan najeriya za saboda suna da hazaƙa suna da jajircewa kuma mutane ne waɗanda in ka ba su dama za su yi amfani da ita to da ba wannan maganar ake yi ba to idan har wato ya shafe su akwai wasu irin shawarwari da ya kamata a ce an bai wa matasa domin su taimaka wa kansu a wannan yanayi na tsadar rayuwa eh akwai shawarwari da ya kamata a bawa matasa a wannan yanayi na tsadar rayuwa da ake ciki na farko dai duk matashi na najeriya ya gane cewar ba shi da gobe domin kasar ba ta tanada masa yadda gobensa za ta yi kyau ba saboda haka kowane matashi ya zauna ya duba me ya kamata ya yi duk in ka duba gefenka abinda ake nufi da sana'a shine kai maganin wata matsala da take kusa da kai ba mamaki a kusa da kai akwai wata dama ko akwai wata sana'a ko akwai wani abu wanda za ka iya yi don ka samawa kanka mafita na farko kenan hakanan matasa ina kara ba da shawara akan koya take in dama ta zo a yi ƙoƙari a yi ilimi domin wannan ilimin zai ƙara haska maka wuraren da ya kamata ka ce domin ka ribaci damammakin da suke wannan wurare bayan nan ina shawartar matasa a cikin wannan hali da ake ciki na kunci na rayuwa a yi ƙoƙari don ganin cewar an gujewa duk wani abu wanda zai iya kawo barazana ga rayuwa musamman ishu na shaye-shayen nan da ɗauke-ɗauke da sauransu shaye-shayen nan sai da kuɗi babu ana ta abinci ma ba ta kayan maye ake yi ba abu na gaba kuma matasa kar a raina sana'a a duba ko da sana'a ce ta ƙarfi domin duk jihohin da aka je za a ga akwai wasu ayyuka amma wasu lokutan girman kai ne ko kuma yanayi ne na cewar na fi ƙarfin aiki kaza yakan janyo matasa su ki ba da hankali ko karfinsu wajen wannan sana'ar saboda haka shi ma ya kamata matasa kar a raina sana'a hakanan abu wanda kusan yake kashe matasa a yanzu shine bin 'yan siyasa shi ma matasa in dai za a dinga bin 'yan siyasa ana musu cincirin doto ba za su yi abin da ya kamata ba so daga matasa su haɗa kansu waje ɗaya su tuna cewar kusan tattalin arziki da rugujewarsa da samuwarsa duk yana hannunsu domin akan yi musu lakabi da manya na gobe so in dai akwai wannan tunanin za a sa ƙasa a rai za a sa ƙasa a gaba to mutum zai kokari ya zama cewar ya zama mai amfani a cikin al'umma kuma zai yi kokari ya tabbatar da cewar shi ma ba a barsa baya ba wajen gina ƙasa kuma duk wata matsala da ƙasar take ciki ba zai kalle ta a matsayin abin da zai zama masa tasgaro ba zai duba wannan a kallo kamar na wani dutse ko wani tsani da za ka taka don rayuwarka ta yi kyau akwai abubuwa da dama wanda matasa dai ya kamata a ce sun kula da shi. Masu sauraron mu har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Kafin mu karkare shirin namu za mu leƙa filin kwalamar mu. To masu sauraron mu yanzu kuma muka dawo gefen kwalama a yau dai babban bakonmu za ta yi mana bayani kan yadda ake wato sarrafa fara. Kowa dai ya san fara wani wato wani me ake kiran shi wani abinci ne wanda eh, a kasar Hausa da ba a damu da wato cin shi ba za za ku ga ma cewa wanda ma suke cin shi yadda suke sarrafa shi ma in ka kalla ma ba za ka so ka ci shi ba. Amma yanzu yadda aka ba wa wato sarrafa fara muhimmanci abin ma har mamaki yake bani saboda wato kwalaman nan na gefen fara zaki ga ba ga 'yan mata ba ba ga matan aure ba hatta masu ciki da aka san su da kwaɗayi su ma dai ba a bar su a baya ba wajen cin wannan fara har ma da maza kamar yadda bakonmu za ta yi mana bayanin yadda ake sarrafa fara to ya sunan bakwar namu a yau sunana hajiya amina wato Hajiya Amina da ni da masu sauraro za mu so mu san shin wace wato dame dame ake bukata in za a sarrafa fara nan kuma ya ake yin shi har yi daɗi yadda kika bani din nan gaba ɗaya baki na duk ya ji <laughs> magi. To alhamdulillah idan kika samu faranki already in busasshiya ce kika same ta yadda ake sayar da ita yanzu a buhunhuna ba yadda ake kamo ta danya ba mm. so an aka kawo miki ita abinda nake fara manta na farko zan nemi maina in nemi gyararren ah. barkono na a'a irin barkono an daka shi an sa mishi magi da gishiri da tafarnuwa da citta da komi so ga man gyada na ga yaji na ga fara na hmm. so dama ita fara already ko an kata a bushe ina sake ina gyara ta na cike na cire mata fiffike hmm. ina tafasa ta in sa mata ruwan zafi da gishiri sai in shanya ta da dan sha iska ba bushiya za ta yi ba sai in ɗauko kaskona in sa wuta in bulbula mai na kamar yadda nake yadda ake soya kosai mm. ni suyan fara na ya bambanta da kowane suyan fara gaskiya suyan fara ma kala kala ke a ah, suyan fara kala kala ne ni dai na wanda nake yin shi zan bulbula mai na akalla kamar yadda ake soya kosai mm. a kaɗan in sa mai a kasko wanda zai ci kamar kwalba bakwai ko takwas sai in ɗebo ta da ɗan lema leman ta nan bata gama bushiya sosai ba in sa ta ina soya ta ina soya ta ina juya ta a ruwan mai sai na ga ta soyu ta yi ja mm. sai in tsame ta da yadda kika sa ana tsame kosai sai a cikin ruwan mai mm. haka nake tsame ta ina tsame ta na maida ta gefe na gama soyawa sai in dauko magi star dan sinadarin dandano wa sinadarin dandano maida shigari shi gari dan barbada mata in jujjuya ta sai in barta sai ta bushe sai in kawo wannan yaji da na tanada mm. in zuba mata idan aka ci ba a ba yaro mai kiwa gaskiya <laughs> <laughs> nakan yi cinikinta sosai sosai eh. mm. yanzu haka in aka tashi in aka tashi saboda ina zaune a garin abuja ne an aka mm. tashi ana kai mai ita har national assembly ina sai da takeaway dinta 2000 mm. yan kananan 1000 so ita ma wadda nake ba tana kaiwa Allah kaɗai san nawa take sayarwa dan sai in ta sayar ne take kawo min kuɗin ban san nawa take sayarwa ba ni dai ina bata a 2000 lalle ki ce wannan fara dai ta samu ƙarin girma kenan a ah, fara ta samu ƙarin girma gaskiya ma sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci. A madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma wakiliyar mu Rukayya Basha da wadda ta daidaita mana sauti wato Julie Leathers Gresham da dukkanin abokanan aiki da suka bada gudummawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku, ku huta lafiya.